fito kowa da kashinsa a gindinsa sai ni ki zo ki tona nawa ke in ban naki asirin i wannan dole ke ma in tono naki bari mu ga shege raddi ka ishe ni yaya sannan ga memo da bayro na TikTok tarin caɓe Babiana ta shiga rikicin Sadiya Haruna da Big Boss. Mansura Isa za ta aurar da 'yarta. labari da dumi-dumi a halin yanzu shine tiktok ta hargitse tarin caɓe saboda manyan jigajigan munafukan tiktok sun fara fitowa fili tun bayan buyansu a social media waɗannan manyan jigajigai dai sun hada da babiana queen of update da kuma sayyada sadiya haruna da aisha big boss da su alpha charles borno to a halin yanzu ne manyan jigajigan sun dawo fage tun bayan da suka ɗau hutun rabin lokaci a kwanakin baya to a halin yanzu dai dama tun farko aisha big boss da kuma sadiya haruna sun rincaɓe da faɗa inda suke faɗace fadace da kuma zage-zagen juna to a halin yanzu dai babiyana ta shiga rikicin sai dai bamu san da me take tafe ba sharri ne ko alheri ku ne za ku gane wa ku a bidiyon da za mu kawo muku a yanzu kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku sha kallo lafiya sai da sadiya haruna ga sakon kina na kawo wajen gyatumarki wato aisha big boss eh ku tsaya ku dan saurara tunda sulhu a alkhairi ne gashi nan sannan kuma da allah dan annabi na ga kuna communicating da wannan aisha big boss nan don Allah ki yi wannan aikin ki samu lada ki ce mata ta fita a harkan yara ita uwa ce ita babba ce babu daɗi a ce yara ƙanana ire-iren muna ci mata mutunci muna zaginta babu daɗi haka duk da cewa ni ban taɓa zaginta ba saboda zagi masifa ne ba biyana kazafi masifa ne bala'i ne wallahi wannan social media din nan yana zama da mu muna manta da wasu abubuwa da dama a addinin mu wallahi akwai abin da in kai zai hana ka kwanciyar kabari shaidan zura abin da baka gani ba shaidan zina babu kyau amma ni ba zagin da bata mun ba amma i don't irin kiyaye kin gane but in ka san farkon fada baka san karshen sa ba a matsayin ki na kuna good time da ita ki ba ta shawara ba girman ta ne ta bar wannan faɗan da Allah da annabi ki gaya mata ki ce ni na gaya maki miki haka na gode take care of yourself to kin dai ji sako daga wajen babba aminiya ta ni yanzu kam a duniya ba ni da ƙawar da ta kai sai ya da sadiya haruna aminiya ta ce duk a wannan abin da ake na rantse da Allah idan na shiga na ga ana taɓa sayyada ko gaba na har faɗuwa yake ina zillo ina zillo in san me ma zan je in shirya don wai yanzu haka wai shiri nake to na rantse da Allah tun da sauran zani a gindin mutum me na ce tun da sauran zani a gindin mutum ni wannan abu ya ishe ni kuma idan abin da ya rikice duk inda za a je a zo kai ma ka san ba za ka bar na gida ba ka je ka dauna dawa to dan Allah dan annabi momi big bros i take god beg you na hada hannu na biyu i take god beg you dan Allah dan annabi ki bar yaran nan let the sleeping dogs lie ki bar yaran nan leave them alone ita sadiya ba ta san fada da ki duk wanda ya je yana ya ari bakin ta ya ci albasa ita bata tura a ci miki mutunci ba ba wanda ta tura dan na san kawata mutuniyar kirki ce wallahi sai dai a je a duka wai sadiya in kana mu'amala da ita za ta tona maka a to kowa daga sa a gindinsa sai ni ki zo ki tonan nawa ke in ban naki asirin i eh, wannan dole ke ma in tono naki in ka zauna da mutum lafiya lau i zauna da kai lafiya lau in ka zauna da shi da zuciya bi ai haka rayuwa take don haka sai ya da ki sha kurminki na shiga na yi ba ke, na shiga na yi sulhu ba na son abin nan izo yawa a zo a fara bidiyo da bureziya don wannan faɗa ba mu san inda za ta tsaya ba don wallahi wani kana iya ganin sa da kamfai da bureziya ya fito ya yi bidiyon rashin mutunci ko a dage a yi haƙuri tun ana miki da fida ana miki da fida kar a koma kuma ana sa bireziya ana ce za a ci miki mutunci uwarmu don Allah ki yi haƙuri shi yasa dama na ce miki ina buƙatar neman nan baki mu samu mai waya magana ni ba na jin daɗi yadda familin mu yan bana bakwai yan hau familin yan hau da suka cika suka batse a hau su rika yi miki hau da hawa'i bani jin daɗi kin ga yanzu ni hango min to in ban da wallahi shekarun ki da na duba da yanzu wata magana ake da na dire na dira da yanzu wallahi da tuni na zagi miliyan biyu ba ɗaya to don Allah a yi haƙuri mun shigo mun yi sulhu kaminiya ta babbar ƙawata sai da sariya haruna ba ta son wannan faɗa dan Allah ki yi haƙuri ki mai da wuƙar ki daina sawa ana zaginta ana ci mata mutunci yawwa sai an jima. salamu alaikum bari ma wanga shege raddi ka ishe ni yaya ni kanuwa uwarka ne ko kanuwa ubanka ne sai na bar Kano ka rubuta min kayi kayi ya fi so biyar kana aiko min ina rufe ido ina kakkauce abin ga ina rufe ido na amma ya kamata in baka ansa Kano na ubanka ne da zaka ce min sai na bar Kano eh ba Kano nike ba kasan waje nike ba Kano nike ba kasan Turai nike ba Kano nike ba nike maka magana kaji ko ɗan iska karo na ubanka ne Najeriya na kai kaɗai ne na murka ne Najeriya Ɗan kutuman bura uba shege ya kai she ni ba so in tanka ka ba ka ka zage ni ka zage ni ya fi so biyar Kala zagi na layi a kanka hauka kake yi eh ko tramon da ka sha ne shike damun kanka shege dan iska wace kuma kaunan kan kwankwaso bai kwankwaso min shegu na ukai 'yan yunwa ni so ina so ina kan so gobe. barka da dawowa labari na gaba kuma shine mansura isa na shirin aurar da 'yarta babba a halin yanzu dai mansura isa za ta aurar da 'yarta sai dai kuma jama'a da dama sun ji mamaki da an ɗauka khadijatul imanci amma kuma a wani faifan bidiyo da ladidi tabulus ta wallafa a shafinta na tiktok ta bayyana cewa ba khadijatul iman ba ce wata yarinya ce wanda kuma ake mata lakabi da 'yar Mansura Isa wato dai yar ta ce ta cikinta. A halin yanzu dai wani faifan bidiyon ne ke ta yawo a shafin sada zumunta inda aka yi ta sharhi kan wannan lamari. Jama'a da dama suna ta mamaki shin to dama Mansura Isa ta taba aure ne kafin Sani Danja ko kuma? To yanzu dai wannan tambayoyi dai ta ɗaure mutane kai sai dai kuma a halin yanzu ga nan faifan bidiyon za mu kawo muku domin ku faɗi biri har wutsiya amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe jama'a assalamu alaikum yanzu dai kun gani na je tasha ne na karbo wannan kayan da mansura isa ta turo min na auren yarta da za ta yi on the 18 this month watan auren babban yarta mamilos jama'a ku biyo ni mu ga full package ɗin da hajiya mansura isa ta turo min shi daga kano na hidiman bikin yarta bari mu buɗe mu gani hmm, ku biyo ni fa mu dinga kallo mu gani menene a ciki ni kaina ma ban san me a cikin wannan package din ba ka hajiya mansura isa maman amarya kaga iyayen amarya yes iyayen amarya manya ka gani bari mu gani ran hmm, bude buɗe shi in ga menene a cikin packaging din yawwa kuna kallo na kai kun ga full package la haɗila kaga hadda blandan hannu kaga ga cup na hoton ango da amarya sannan ga shi hadda memo da bayro na rubutu kun ga zan kaɗe ɗan ankonmu na bikin amarya kun gani ah, wannan kayan na dina kenan Habdijan kun ga atamfa. Iye! Masha Allah kai wannan amarya ta yi goshi masha Allah. Hajiya Mansura Isa muna godiya Allah ya saka da alheri. Allah ya kai mu wannan bikin lami lafiya. Kai ashe za mu gwangwaje. Kun gane shi? Hadda head lallai kun san bikin namu na yarba ne. so dole ne mu sa kayan yarba mu ma mu fito a yarbawan sosai eh hajjia mansura muna godiya Allah ya saka da alheri wannan biki kuma da aka shirya yi ubangiji Allah ya sa a lafiya a gama shi lafiya jama'a muna gayyatan ku bikin mamilos on the 18 this month wannan watan da muka shiga mai din nan insha Allah sai kun zo Allah ya ba ku ikon halatta amin na gode To ma sauraro anan muka kawo muku ƙarshen labaran namu na yau amma kafin mu tattara gabitar muhimman kanin su. Kun ji cewa TikTok ta rincaɓe Babiyana ta shiga rikicin Sadiya Haruna da kuma Aisha Big Boss. Saboda wannan abu da yake faruwa Babiyana ta nemi a sulhu da kuma sauran abubuwa da su daina yin rikici ba daɗi a zo a zauna lafiya. Wannan karori na farko gumaguman TikTok suka haɗa kai domin samar da zaman lafiya. kana kun ji cewa mansura isa na shirin aurar da yarta inda hakan ya bar baya da ƙura jama'a da dama suke ta cece ku ce kan wannan lamari kan cewa menene gaskiyar magana an ce kuma ba khadija imam ba ce to wace ce kana kun ji daga bakin ladidi tabulus inda ta bayyana bayanin dalla-dalla to ma sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun dora ku ta lafiya